An kama mutumin ne bayan wani bincike na haɗin gwiwa tsakanin 'yan sandan Faransa da Nijar da kuma Spain, kamar yadda wata majiyar 'yan sandan Faransa ta bayyana. An kama matashin ne da ya shahara wajen safarar bakin haure daga Nijar zuwa Libya da Algeria a gadas da ke arewacin Nijar, wanda aka kama ya shafe tsawon shekaru bakwai yana aika bakin haure sittin a kowane mako. Galibin bakin hauren da ke son tafiya Turai na fitowa ne daga Afirka ta yamma da ta tsakiya. Ƙungiyoyin tsofaffin masu safarar bakin haure sun bayyana cewa rashin cika alkawullan da tarayyar Turai da gwamnatin Nijar ne suka yi wa masu safarar ne yasa har yanzu safarar ta kici ta kiciyewa in ji Ahmadu Umaru shugaban in ji Ahmadu Umaru shugaban kungiyar mutanen da suka yi watsi da safarar bakin haure babu wani abin da ya kawo wani dalilin tsayawa ta saboda matakan da duka aka ɗauka da alkawalin duka da aka ce za a yi ba a yi su ba lalle wannan ma yana cikin dalilan da mutane suka gani kamar ba za su jire wani lokaci ba sun ci gaba da da safarar bakin haure tunda ba su tsaya ba alkawalin da aka ɗauka ba a cika shi ba mutane suna ɗaukar bakin haure suna taya da su saboda ba su bin hanyoyi ma wanda ya kasance wanda aka sani ne na ka'ida suna safarar da yadda ya kamata yawancin bakin hauren da ke son tafiya turai da farko farko ana kai su Nijar cikin motocin ɗaukar kaya tare da kaucewa manyan birane daga nan a wuce da su Libya da Algeria. Malam Muhammad Adamu wani matashi ne da har yanzu bai daina safarar bakin haure ba duk da irin matakan da ake ɗauka. Mun shi mana wannan haraka, mu da ita muke ci muna sha cikin ta da muke doguru Mun shi mana kamu 800 miliyan guda a sati. Sai na gani yanzu mun ɗan dakata wannan haraka da ɗan kwana biyu, kuma mun gani abin shiru. gwamnati ba ce mana kwami kuma mu samu wani aiki wanda zamu ko ba gaskiya shi yasa yanzu koma harkan nan zamu kawai mu yanzu muna kai mutane kasashen waje hakan ga wani ɗaukar su daga nan agaris makai su libi hakan ga da alji hakan ga kuma gaskiya muna samu ma kama miliyan guda ɗari takwas har miliyan biyu wani lokacin harka an tabbata kai kenan kaga wanda ke samu wanga kuɗin kuma yanzu zama haka nan an bar shi ba aikin yi muna zama haka nan bai yi zama haka bai aiki To ko menene mafita akan safarar bakin haure wanda matasa ne suka fi gudanar da ita duk da irin hatsarukan da take da shi? Ahmadu Umaru ya bayyana mafita. Mafita abubuwan da suka ce za su yi shine ya kamata a ce sun yi tunda an sa hannu da yawa cikin yadda ya kamata a shayo kan tahiyar nan ta bakin habure alƙawula da yawa ne daga cikin abubuwan da aka ce za a yi ya kamata a ce a yi shi a samu wa matasa aiki abin da aka ce za a musu da yin wasu kamfuna wanda yake za a laƙa sarrafa wasu abubuwa wanda mutane za su tsaya nan su yi aiki ko kuma daga can ma inda suka hutu to wannan yana ɗaya daga cikin kawowa rage wannan wannan tahiyar da bakin haure suke dare da rana arewacin hamadar nijar ya yi kaurin suna wajen safarar bakin haure da muggan kwayoyi da makamai kuma yana tattare da ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar Nijar.